kwana da yawa liti liti shawara zan baka maganar ka ce za ka dawo arewa da maganar noma liti kar ka kuskura ka dawo da arewa da maganar noma domin muna huda na bi mana kashe mu wallahi litin na gaya maka shekarun jiya ma ni kaina na tsallake rijiya da baya ina yankan shinkafa nan wannan gandun muna cikin gandu shawarar da zan baka litu ko za ka dawo ka fara harkar noma arewa to ka tsaya tsaro ya samu in dai ba tsaro ne ya samu ba to za a yi haihuwar tsohuwar guduma ya kwance uwa kwance shinkafa a kwance kai ne yankan shinkafa kai ma a kwance ka tsaya sai an samar da tsaro a ƙasar nan ta Nigeria ko za ka yi noman shinkafa kuma yanzu ka ga shekaran jiya ka ji ba abin da ya faru ka ga wancan nan muka je bayan an kwashe gawa na zuba a lamancan shanu daga baya wai sai jarida ta fito wai wa ce mi noma wa ce mu je gona ka an da ke mu fa an hana mu kuka ina baka shawara liti wallahi maganar noma arewa ko za ka yi noma ka tsaya a samar da tsaro wallahi baka kada shinkafa ba za ka da kai tam tam shikenan za ka ci ubanka liti tam tam za ka ci ubanka